Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon darasin namu, wanda wannan darasin namu insha Allahu yau za mu yi bayani akan yadda ake ƙirga fifs, kan yadda mutum zai calculation na fif, fif nawa mutum zai iya sa wajen tifi nasa da kuma ainihin take profit nasa. so insha Allahu yau za mu yi bayani akan wannan abu kuma sannan za mu taɓa ɓangaren shi ma lot size duba da yanayin yadda ‘yan uwa ba su fahimce shi sosai ba so insha Allahu Rabbi a wannan bidiyon yau za mu warware muku komai akan waɗannan abubuwa sannan wannan bidiyo zai zama na musamman ƙwarai da gaske wanda insha Allahu Rabbi mutum idan ya kalle shi zai kara samun ilimi kuma sannan zai ƙara wayewa a kan yadda zai kirga fif yadda idan kasuwa ta yi agensin ɗinka ka san nawa za ka faɗi ka san kuma nawa za ka samu so insha Allahu rabbi idan kuka biyo mu cikin wannan bidiyon wannan matsalar taku za ta warware kuma sannan za ku ƙara samun wani sabon ilimi wanda na tabbata traders da dama ba su sanya za su iya ainihin pips da irin wannan hanyar ba mafi sauki. so ga wanda kuke suke kuma sabbin shigowa wannan youtube na mai albarka ina roƙon su da su danna mu alamar subscribing sannan su taɓa alamar ƙararrawa ta yadda idan muka saki sabon darasi za a rika sanar da su so ina yi wa uwa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya sai ku biyo mu cikin wannan bidiyo namu domin ganin abin da ya ƙunsa a cikinsa kamar yadda na faɗa a baya shi wannan bidiyo namu zai yi magana ne akan yadda mutum zai ƙirga fif nasa domin sanin ainihin nawa zai samu ko kuma nawa zai rasa so kamar yadda kuka gani ko kuma na ambata ɗin da farko idan ka shigo cikin chat naka zai nuno maka kamar nan kenan in ka shigo cikin sorry trade naka zai nuna maka kamar nan so za ka duba wanne faya ya kamata ka shiga domin kai wannan kasuwanci so za ka zaɓi faya ɗin da kake ganin ka fi ƙwarewa a kanta ko kuma za ka duba faya ɗaya bayan ɗaya domin ganin wadda kake ganin za ka iya shiga ka yi trading da ita so a kodayaushe dai misali na baya wuce akan euro usd wanda kusan tana ɗaya daga cikin major faya wanda ake amfani da su domin cin riba kwarai da gaske so insha Allahu a cikinta yau za mu yi magana domin ganin 'yan uwa sun fahimci abubuwan kwarai da gaske so don haka sai a biyo mu kamar yadda na faɗa domin ganin me ke wakana so na farko za mu shiga za mu shiga kan wannan euro usd namu bayan mun shiga za mu shiga open chat bayan mun buɗe za mu zo mu duba mai kasuwa take yi shin bayan take yi ne ko selin so idan tana selling ne so mutum ya san abin da zai idan kuma tana bayan ne mutum ya san abin da zai so yanzu kamar yadda muka gani nan zan jaraba yin selling wanda gwaji ne ba wai na san ga inda kasuwa za ta yi direction ɗinta ba so za mu yi gwaji ne ko dai na samu riba ko kuma na fita da faɗuwa ina fatan yan uwa sun fahimta so don haka za mu zo inda muke shiga wajen placing order namu domin mu yi oda kamar yadda aka saba domin tabbatar da abin da kasuwa za ta ba mu riba ko faduwa so bayan mun shiga sosai mu zo nan mu zaɓa yanashin da wanne lot size za mu yi amfani saboda gudun kada a sami 'yar matsala so za mu zaɓa yanashin lot size ɗin ma'anan kenan za mu goge wannan 1.0 1 din nan so za mu mai da shi ainihin mino watakan 0.01 shine karamin lot size namu so za mu taɓa wajajen sannan sai mu goge so kun ga already ma nuna mana cewa 0.01 din ya shiga ciki so don haka kawai abin da ya rage mana sai mu zo nan mu yi kawai tunda mun ce selin zami a wannan kasuwar tamu So idan kuka biyo mu sannu a hankali insha Allahu za ku fahimci abin. Sannan kuma kamar yadda kuka sani nan wajajen shine wajen sa ainihin stop loss nan kuma wajen sa take profit wanda ba yanzu za mu sa su ba sai mun shiga mun yi oda sannan mun ga a wannan price muka yi oda sannan za mu yi amfani da wannan price din wajen nemo ainihin inda ya kamata mu saka ko kuma in ce za mu amfani da shi wajen lissafa fif mu wanda za mu samu riba ko kuma mu samu akasin haka so yanzu bara na yi order so kamar yadda kuka gani gashi nan order mu yanzu oredi ta buɗe so abin da za ku yi la'akari da shi a nan shine wannan nambobin da su ne za mu yi amfani wajen ainihin nemo ainihin Um, fif mu ko kuma in ce ainihin adadin fif ɗin da muke bukata so kamar yadda kuka sani wannan dai ba ainihin real account ba ne kada a yi tunanin cewa ai real account ne don haka wannan is demo account demo account ne wanda nake buga misali da shi wanda insha Allahu rabbi wannan darasin na tabbata zai gamsar da yan uwa kuma zai kara musu haske kwarai da gaske a bangaren yadda za su koyi kirga fifs so yanzu kamar yadda kuka sani yanzu mun yi placing oda na 0.01 kamar yadda kuke ganin kasuwa tana tafiya da mu a cikin faduwa so 0.01 dai a yanayin dai yadda kasuwa take ko kuma ce idan muka kirga shi da fifs za mu ga cewa duk fif goma shine yake ba mu dala ɗaya a ainihin wannan karamin lot size so sai mun yi fif goma sannan za mu samu ainihin dala ɗaya to a wannan bidiyon za mu gani shin haka ne ko ko ba haka ba ne shin fif ma idan ka kirga shi daidai zai baka abin da kake so ko ko ba zai baka ba so misali sai na ce ni trading ɗina ba na so ya wuce fif goma riba ta haka ma faɗuwa ta ko kuma faɗuwa ta ba na son ta gaza da rabin dala so kun ga zai zama cent hamsin kenan so insha Allahu dai duk za mu ga yadda abin zai kasance so yanzu za mu yi amfani da wannan namba kamar yadda na faɗa muku ga ta nan gurin wannan 1.1758.5 um, so a nan abin da mutum zai amfani da shi wajen 1 point din nan za ka cire wannan point din ya zama 11758 sannan wannan biyar ɗin ta karshe ita ma za ka aje ta gefe ba za ka amfani da ita ba wajen ƙirga wannan fif ɗin ba za ka amfani da wannan biyar ɗin ba so don haka idan ka zo za ka sa ainihin stop loss so a kare fa kada yan uwa su ga kamar step ɗaya ne da selling da bayan wajen sa tifi ko kuma wajen calculation na fif da waɗannan nambobin so idan selin kai yanayin yadda za ka yi amfani da wannan wajen ƙirgawa daban idan kuma bayan kai shi ma haka daban so ku tsaya dai ku lura sosai ku gani so tunda mun gane wannan so za mu ɗauki wannan nambobin namu kamar yadda na faɗa na ce za mu yi amfani da su ne a a kan kalkuleto domin buga wannan lissafin so yanzu bara mu shiga zuwa calculator din mu ta yadda za a yi wa 'yan uwa bayani yadda za su fahimta da a ce normally ne ba sai na amfani da calculator ba kawai zan yi abin da ya dace ne domin na shiga ainihin wannan kasuwa so don haka bara mu nemo calculator mu. kamar yadda kuka gani wannan ita ce calculator din da za mu yi amfani da ita wajen ainihin calculation na fim namu domin gano abin da muke tsammani a wannan kasuwa so kamar yadda kuka gani za mu je mu ɗauko wancan nambobin da muke so mu yi calculation da su domin mu yi calculation mu ga abin da za su ba mu so kamar nan yadda kuka gani gashi nan 1.1758 mun ce ba za mu ɗau namba biyar ɗin ƙarshe ba ba za mu yi amfani da ita ba wajen lissafi kuma sannan wannan point din ma ba za mu sa shi ba kun ga don haka sai mu ce 11758 so da shi za mu yi amfani gashi nan 11758 so kun ga nan ya nuna mana cewa 11758 so kada ka yi confusing ko ka ce a yi can akwai point da sauransu so rashin wancan point din ne ya sa lissafin zai kasance a haka saboda me saboda mu samu ainihin hakikanin gaskiya so idan za ka sa shi stop loss kenan a bangaren silin so plusin zami sai mu ce plus tunda an ce duk pif goma shine yake presentin na dala ɗaya kenan so kun ga wannan zai zama plus 10 tunda me za mu sa abin nan ɗinmu ne kenan za mu sa sl ne so don haka sai mu je mu amfani da wannan kenan wannan nambobin da muka samu ko kuma in ce amsar da muka samu gashi nan 11768 so kun idan kuka tsaya kuka lura ku kawai <clears throat> wannan namba ce ta canza wannan fab din ce tunda flosin aka yi so goma idan ta hau zai zama shida ne a wajajen ina fatan mun fahimta 8 din dama ba a canza mata waje ba wani wan din da 7 5 din eh, da 7 din duk ba a canza musu waje ba so don haka sai mu amfani da wannan abin da muka samu kenan sai mu je mu sa a wajen ainihin stop loss namu so kamar yadda kuka gani gashi nan sai mu je kuma idan mun je wajen sawa za mu kara da wannan ainihin biyar din ta gaba ya zama 11765 kenan tunda kamar yadda kuka gani a nan shi ma ba wannan 5 ɗin amma idan muka koma can wajen sa za mu sa ainihin wannan 5 ɗin insha Allahu. So don haka bara mu koma cikin chat namu domin mu ɗora. So kamar yadda kuka gani nan shine cikin chat namu. So idan muka zo za mu yi slicing na ita odan namu domin ta nuna mana inda za mu sa ainihin ainihin wannan tp da stop launa so bayan mun buɗe nan ga waɗanda ba su sani ba ga wajen mai kama da fensir ɗin nan nan za mu shiga domin saita wannan sl namu sannan kamar yadda na ce idan kuka duba nan tun da 1.17585 ne to tun da mun samu ƙarin goma a kai zai zama kenan 1.17685 kenan so haka za mu sa a wajajen kada mu yi confusing kuma za ku tabbatar da abin da nake faɗa muku haka ne ko kuma saɓanin haka ne so don haka bara mu shiga kamar yadda kuka sani nan shine wajen da za mu sa ainihin wannan number namu saboda nan ne wajen sl namu kan stop loss kenan shi za mu zo mu sa a wajajen so idan muka zo za mu sa za mu fara taɓa wannan alama plus ko kuma mu je kai tsaye mu taɓa nambobin so zai nuna mana alamun za mu iya goge nambobi wannan zerukan mu je zuwa ainihin karshe so daga can za mu fara sawo namban mu so za mu zo mu taɓa sai mu tafi mu goge mu goge mu kai abin mu can ƙarshe so za mu sa 1 sai ka taɓa point 17 7 tunda 5 ta koma sai sai mu sa 6 8 5 so kun ga kai tsaye ya nuna mana modify ya nuna mana modify wannan abun ba zai bari a gani ba daga ƙasa za ku ga inda aka sa modify a nan kenan in kuka duba sosai za ku ga inda aka sa modify ina fatan mun fahimta so za ku ga an sa modify sosai mu shiga mai modify din wannan abin nan namu so kun gani mun yi modify ɗinta to kun ga inda stop loss na ya kasance kun gan shi sorry bari in sa muku aro za ta fi muku daɗin kallo so kun ga sl namu kenan gashi nan za ku ga an sa sl so nan tsakanin wannan odar taka wannan odar taka ga ta nan wannan odar ga nan za ku ga digon girin-girin ya dan abin nan so tsakanin nan da wannan sl naka fif goma ne a tsakaninsu idan muka kirga ina fatan yan uwa mun fahimta so muna zu yana zuwa nan ya taɓa maka wannan SL ɗin kasuwa za ta fitar da kai me za ta fitar da kai da faduwa ina fatan mun gane so sannan yanzu za mu je mu sa SL namu kenan watakan okay, sorry TP za mu sa TP so idan muka zo yanzu kuma ba plus za yi ba minus zami yi na wannan number za mu je cikin calculator ɗinmu mu sa 1.1758 banda 5 ɗin nan ta ƙarshe kamar yadda na faɗa mana so bara mu shiga so kamar yadda kuka gani nan kawai abu ɗaya zamu za mu goge wannan plus ɗin ne kawai bara mu goge sai mu sa minus so kun ga me nan dama tunda minus ne kun ga abin da ya bamu amsar mu 1174 8 so kun gami a nan menene ya canza still wannan 5 din ce tunda an rage goma a ciki zai zama 4 ce zai zama 4 kenan so kun ga abin da ya bamu kenan ya zama me 1 point sorry wannan ya ki bada da haɗin kai so kun ga abin da ya bamu dubu sha da ɗari arba'in da takwas so yanzu sai mu je mu sa shi a cikin ainihin wajen tv namu zai zama tv mu shine wannan namba so idan muka je can sai mu kara da wannan namba biyar din so don haka ba bara mu koma cikin chat namu gashi nan kamar yadda kuka gani mun dawo kasuwar ta hau ta sauka ta dan hau ta dan sauka so haka dama lamari na kasuwa ake so kamar yadda dai kuka sani za mu kara slicing na odan mu mai din ta zuwa hannun mu na hagu sannan sai mu shiga sai mu shiga nan kenan wajen mai kamar biro din nan so after mun shiga sai kuma mu zo bangaren wannan ɗinmu tv kenan a nan za mu sa wannan lambobin duk da na dan manta ban dan yi bayani ba so kamar yadda kuka gani yadda muka je muka yi lissafi na wannan fif namu na 1.1758 so kun ga shi yanzu minus muka yi don haka wannan biyar din ta koma 4 kenan ta koma 48 sai mu sa ainihin wannan fayif ɗin ta ƙarshe wajen sa fif namu so don haka bara mu shiga kamar yadda ku gani za mu zo mu taɓa kamar yadda aka saba sai a sa 1.7 sai ya zama 485 so kun ga direct da yake mun sa shi daidai ya nuna mana modify a nan ƙasa za ku ga ya nuna mana modifying gashi nan ya zai nuna mana modifying kawai sai mu taɓa wajajen yanzu gashi mun taba wajajen so bara mu gani ya saitu to kun ga tv namu ko ya bayyana dan albarka kun gan shi kamar yadda ne muku bayani a can tsakanin wannan odan naka da wannan tifin eh, naka ainihin dala ɗaya zai baka kan fif nawa ne fif goma ne a tsakanin su ina fatan mun fahimta so kaga cewa tun lokacin da kai placing oda ka san nawa za ka samu ka san nawa za ka rasa ba tare da ka za ka ce ai na yi placing oda bari mu ga mai bi ko na samu dala ɗaya tsakanin tsakanin nan da nan zan iya samun dala ɗaya ko dala biyu so wannan shine zai nuna maka ainihin abin da za ka samu a kasuwarka idan ka yi placing oda. so yanzu tun da mun yi uh, lissafi na selling yanzu za kuma mu jaraba na bayin so za mu ƙara amfani da ita wannan kasuwa mai bayan namu a ciki domin mu gano ainihin idan abin haka yake so idan muka zo za mu sake shiga mu je wajen yin bayan kenan za mu shiga mu yi kulesin oda namu gashi nan sai ka bar shi a 0.01 kamar yadda yake a nan sannan sai ka zo ka mai kai flesin by a nan yanzu ba silin zami ba so sai kai flesin kamar haka kun yanzu odan mu ta buɗe ko so yanzu gashi nan yana ridin a me kun ga price daban na bayan daban kun ga price ɗin selin ga kuma na bayan so yanzu wajen wannan bayan din wajen sl mu zai zama minus za mu sa wajen kuma tv ya zama me ya zama plus so kamar yadda muka saba wannan namba ita ce za mu ɗauka mai amfani da ita wajen buga lissafinmu na 1.755 ba za mu ɗauki wannan 6 ɗin ta ƙarshe ba kenan sai mu batta sai mun dawo sannan mu ɗauke ta mai amfani da ita so yanzu za mu je cikin kalkuleto ɗinmu domin mu buga ainihin ita wannan number kamar yadda na ce za mu ƙyale ainihin wannan point ɗin da kuma shida number shidan ƙarshe to yanzu sai mu je mu calculation mu gani sai mu je mu buga 11755 sai mu sa mu fara sa minus 1175 11755 so kamar yadda kuka gani ga abin da ya bamu kenan kun ga tunda me dama mun ce idan aka zo harka ta minus wannan number ce take raguwa wannan ba ta canzawa wannan ba ta canzawa haka wannan ma ba ta canzawa wannan ma ba ta canzawa kawai abin da za mu riƙa la'akari da shi shine wannan biyar ɗin ita ce za ta canza haka idan fif nawa ne ka sa a nan ne kawai dai zai riƙa raguwa sai dai idan ka sa adadin fiye da ita nambar da za ta ragu a nan za ka ga to an taɓa wannan ko an taɓa wannan ina fatan mun fahimta so don haka wannan za mu yi amfani da shi za mu yi amfani da wannan kenan gashi nan 11745 <clears throat> so sai mu je mu sashi a ina za mu je nan kuma mu je mu sashi a matsayin sl namu ina fatan mun fahimta nan idan kuka lura cewa wajen bayan minus muka yi wajen kuma selin plusin akai yi so kan mutum ya ce zai je wajen idan zai yi bayan ya ce zai yi mai zai sa ainihin minus a wajen nan so idan ka je za ka yi placing za ka ga ba zai baka yadda kake bukata ba don haka ba bara mu je mu amfani da wannan number namu domin mu tabbatar da abin da muka gani a nan so don haka ba bara mu je 755 zai zama 4 kenan ko da ke ni ba ma sai na duba ba <coughs> alhamdulillah So don haka sai mu zo kamar yadda aka saba za mu zo mu taɓa wajen oda ɗin mai slicing ɗinta. Mai slicing ɗinta kenan. So bayan mun yi slicing nata bari in fara gane wannan. <clears throat> Kun ga can yanzu muna da me? Mun yi lissafi. Muna da 1.1745. So kun ga me sai mu ƙara da 6 ɗin ya zama 6. 1.1745. ina fatan muna fahimta so don haka bara mu shiga musa wajen sl kenan kamar yadda kuka sani ga wajen mun sake dawowa so don haka za mu sa 1.17456 kun ga directly ya nuna mana modify so da a ce ba daidai muka yau ba zai nuna mana modifier ba misali ba zan baku misali in goge nan tunda me minus ne ai tunda wajen selling ne na ai maka sa minus ɗin mu nan kuma ya zama floating so bari ku gani idan na sa ba zai nuna mana wannan modifier din ba saboda me ba daidai na sa ba bari ku gani 1.17456 kun gani ko bai nuna mana me ba bai nuna mana modify ba saboda ban sa ta a mahallinta ba ban sa ta a mahallinta ba so don haka kun ga cewa kenan lallai za ka iya yin calculation na fifth ya kuma baka abin da kake bukata so don haka bari mu mai da ita mahallinta 1.17456 kun ga modify kun ga nuna mana modify don haka sai mu taba kurin mu gurin gashi nan modify so sai mu taɓa to bara mu je mu ga na buy a um, sl na buy so kun ga sl din mu ko na buy in kuka duba da kyau ga sl din mu nan tunda order mu ta kasance a ina ta kasance a nan so dan haka ga sl namu wannan shine wannan kuka duba ku ga tv ne na me na selin da muka yi tp ɗinmu zai zama na ba kenan a sama yanzu su zai zama a sama so don haka bara mu je mu sake bugawa za mu je yanzu kuma za mu sa plus wajen take profit namu wajen ba kenan don haka za mu sake yin amfani da wannan number tamu wajen yin amfani da ainihin wannan lissafin domin ganuwa kan mu rika manta dai muna mantawa da shi dan karshe ko kuma in ce namba ɗin da ta fito a karshe so don haka bara mu je mu gani domin mu tabbatar da haka za mu je mu yi lissafi yau abin na 'yan na masu lissafi ne <laughs> ina fatan dai lissafin baya rikitarwa ko ina fatan baya rikitar da 'yan uwa sosai so don haka sai mu zo nan kenan mu sa plus so dama kamar yadda kuka sani ainihin dai number tsakiyar nan daidai da nake muku magana a kanta ita ce take canza kun fahimta yanzu tun da mun yi plus kun ga ta nan mai ta karu 6 wannan kamar yadda na gaya muku duk ba sa canza duk ba sa canza ga su duk sun fito an kawo su ga su nan duka so kawai sai mu je mu amfani da shi wajen flosin alhamdulillahi rabbil alamin so a nan kawai sai mu zo mu floating ɗin goman mu kawai a wannan biyar ɗin ta ƙarshe a ta kusa da ƙarshe kenan sai ya zama 1.17566 ina fatan mun gane so za mu je mu sa ami a wajen tp ɗin mu 1.7566 sorry sorry sorry sorry sorry na samu wrong a wajen lissafin nan kenan 6-5 zan sa sai na sa kuma wai 5-6 nan 6 ne a wajajen sorry sai 5-5 in kuka duba da ke nasa daidai kun ga nuna mana mai modify gashi nan ya nuna mana modify kwarai da gaske lallai wannan abu yana to kun ga mun yi modify kenan yanzu so za mu je mu duba mu gani ya hau ko bai hau ba to kun ga tifi ɗin mu a nan gurin alamun me ya hau ga tifi ɗin mu a nan shi ne a nan so kun san an dalilin da yasa na amfani da wannan na yi amfani da haka wajen yin amfani da wannan so na yi bayan ne da selin a wannan kasuwa saboda dai inda ta je za ta taɓa mana ainihin tv namu ko kuma sl kenan mai ribi da faduwa ko kuma da riba shi yasa na gwamutsa su guda biyu saboda mu ga me kasuwa za ta yi so insha Allahu za mu ga me za ta yi daga baya kuma sai mu zo mu dora so amma kafin mu dora wannan na yi mana lissafi ne akan me akan dala ɗaya dai kuran so idan kana so ka ci ribar dala biyu fa kamar misali yanzu za ka ga wasu za su buɗe position da yawa sai a ce a yi tifi na tifi 1 don tifi 2 don tifi 3 don so ba wani abu ne ake yi idan ka zo wajen shiga za ka shiga ainihin kasuwan ne a lokaci da ya kai filesin oda guda uku za ka sa tifi 1 ɗinka misali ka ce dala ɗaya kake bukata sai ka kirga fif ɗin wannan fif ɗin kenan sai ka kirga wannan fif ɗin sai ka sa mai um, plus 10 kenan ko kuma in ce minus 10 tun da selin ne sai ka sa minus 10 kaga kenan idan kasuwa ta yi daidai za ka samu dala ɗaya so sai ka sake yin wani placing na selling kenan sai ka sa tp2 shi kuma sai ka sa mai minus 20 kaga kenan plus zai baka dala biyu kenan idan har ka ta yadda kake bukata in ta je za ta baka dala biyu idan ka sa oda ta uku za ka sa minus 30 kaga me fif talatin zai baka dala uku kenan so haka ake wannan abun kada mutum ka kasance cikin confusing da sauransu ko kwanto yanzu misali bari ku gani mu sake placing wata order still dai a wannan kasuwar still a wannan kasuwar bidiyon namu gaskiya fa yau zai yi tsayi za mu ƙara yin placing na na selling order ko in ce yes selling order kun gami. muna da oda ta farko ga ta wannan ta selin ta farko wannan ta biyu so amma me saboda ba a waje ɗaya muka shiga kasuwar ba za ku ga ainihin fif na wannan faras ɗin da na wannan ba daidai ba ne ba ɗaya ba ne kai sori so za mu sake yin placing again yadda zai zama kusan daidai da wancan so kamar yadda wa gani mun sake buɗe wani position ɗin za ku ga cewa nan ɗarin kaɗan ne ɗarin kaɗan ne bara na yi placing order wanda zai zo kusan kamar ɗaya sai mu kulle wadda ba su zo ɗaya ba insha Allah za mu samu wanda yake za su zo ɗaya fara price ɗin da aka shiga ta yi ina fatan yan uwa dai ana fahimtar karatun karatun na yau sai hamdala 5 alhamdulillah an na gano wani wanda suka kusan yin daidai so kada wannan dai abin ya rikita ku wannan odar da na sassa kun ga idan kuka lura nan odar mu da ta zo ɗaya ita ce wannan 1.1 so di in sa aro ɗin zai fi muku can gani yana ina ga shi nan kuka duba 1.17542 da wannan za ku ga ɗaya ne shi ma 1.175 2 za ku ga ɗaya ne so da su za mu amfani wajen sa tp1 da tp2 so kun ga sauran me za mu iya kulle su kenan sai mu fita da me mu fita da faduwa ko kuma ba zan fita da faduwa ba saboda kada na zo wajen ba ku proof a nan ku ga ya ɗan zame mana ya ɗan yi mana confusion so bara mu bar ta tafiya a haka so amma me ku yi la'akari da wayannan kawai za mu yi amfani da su <clears throat> ku yi amfani ku yi la'akari da price ɗin <coughs> alhamdulillah ku yi amfani da price ɗin yadda za mu fahimci abin sosai so nan tun tunda tifi muke so mu sa kun ga mai minus za mu yi amfani da shi so kawai abin dai da za mu yi ba sai mun sha wahala mun sake zuwa zan calculator nan ba saboda bidiyon ya ɗan gajarta <coughs> to sai aka ce wannan na farko dinnan da na oda shi za mu sa fif kamar ashirin kun ga me 0.01 fif ashirin zai zama mai dala biyu kenan so za mu sa dala biyu za mu sa fif ashirin mu bari mu sa so kun ga kamar yadda na faɗa mana cewa idan ka zo wajen idan selin kai minus za ka sa a wajen me wajen da za ka lissafa tv ɗinka na tech eh, wanda za ka lissafa fif ɗinka na tech profit to don haka kawai abin da za mu yi a nan minus za mu cire wannan 2 din sannan sai mu ce minus 30 a minus 20 to tun da dama wannan 2 din ba mu amfani ita sai 4 din nan so kun ga kenan mai wannan 5 din akan ta minus din zai kare so sai mu sa minus 20 zai zama kenan 1.17342 kenan to don haka sai mu je mu amfani da wannan wajen sa tifi na 1. 7342 342 zai zama 342 so kun ga nuna mana alamar modify da ke na yi daidai shi yasa na ce saboda maku ne yasa na je calculator din domin ku fahimci yadda aka yi so bara mu yi placing to yanzu idan wannan kasuwa har muka yi genin za mu samu dala na za mu samu dala biyu kacal fif ashirin kenan so sannan sai na uku kenan na biyu kai tifi ɗinmu na biyu kenan wannan sai kuma za mu sa tati fif kun ga dala nawa dala uku to kun ga kenan a nan wannan biyar din za mu sake minus minus 30 a ciki kun ga saura me saura 20 kenan zai zama kenan 1.17 1.17242 zai zama 242 kenan so don haka bara mu je musa 1242 1.242 so kun ga da ke shi ma mun yi daidai ya nuna mana alaman modify gashi nan ya nuna mana alaman modify so kawai sai mu taɓa Ina fatan muna fahimtar da wannan karatun namu. Sannan me, tunda nan mun sa tifi namu ya zama ainihin dala biyu da dala uku, so kuma SL ɗinmu zai zama nawa, shi mu bar shi a dala ɗaya, mu bar shi a dala ɗaya. kun ga za mu sadaukar da dala ɗaya kenan domin mu samu dala uku misali kenan ba wai muna bin abun a yadda yake ba misali saboda yanayin yadda abun zai ɗan fi mana sauri so za mu shiga kun ga nan yanzu kun ga me za mu yanzu tunda selin ne can mun ce za mu yi minus yanzu sai mu yi kenan wajen minus namu so don haka za mu yi minus ɗin kowace number kenan wannan 5 ɗin za mu yi closing ɗinta kenan kun ga me tunda flosin za mu yi za mu yi adding kenan sai ya zama wannan 5 ɗin ta zama mai 6 tunda goma za mu sa za mu ɗauki rate na dala ɗaya kenan so don haka bara mu shiga mu sa kunga zai zama mai kenan 1.17642 642 zai zama kenan so kun ga ma fito 642 kun ga pip nawa kenan pip goma kenan so don haka sai mai modifying gashi nan kamar yadda muka saba haka ma ɗayan sai mu zo mai modifying yana ina gashi nan sai mu zo mai modifying idan kasuwa ta yi agensin ɗinmu da wannan da wannan su sai ya zama nan 4-2 ne 4-2 ne ina tunanin sai ya zama 4-2 yawa eh haka ne kamar yadda na sa haka ne so kun ga me idan idan kasuwa ka kusa abin nan ka kusa sl ka an kusa taɓa shi zai rika nuna maka wannan rate ɗin gashi nan za ku gani a layi a tsaye gashi nan idan kuma ɗin ɗinka ne aka kusa taɓa shi ne zai nuna maka wannan ainihin green line kenan so kun ga wannan yana mana attention ɗinmu na mai cewa an kusa a taɓa mana mai sl namu a takan kasuwa za ta iya fitar da mu da faɗuwa kowane lokaci ina fatan mun fahimta kuma da ke <laughs> karatun yau fa yi tsayi duk yanayin yadda na yi tunaninsa ashe abin ya wuce nan so don haka yanzu 'yan uwa za mu bar wannan kasuwar haka mu ga abin da Allah zai yi ko a kanta idan an samu riba za ku gani idan kuma faduwa aka samu za ku gani ni dai fata na a wannan bidiyon ko ba a samu riba ba ni dai ku fahimci yanayin yadda abin yake ku kuma ku tabbatar da cewa eh calculation din yana yi daidai kuma ya yi daidai ta yadda kowa idan ya shiga kasuwa ya san me zai sa domin ya sami profit ya san nawa zai samu ya san nawa zai rasa haka idan dala ɗaya da rabi kake so ka samu 1.50 kenan so za ka iya amfani da me da 15 pip kenan so kun ga kenan wajen minus ko closing zai zama da 15 mutum zai yi amfani 15 number so da ita mutum zai amfani wajen calculation 2 dala ne kun ga me 20 idan fa da 0.01 nake muku lissafi idan 1.0.2 um, um, ne kun ga kenan duk fif goma muna da dala biyu ina fatan mun fahimta idan kuma 1.3 ne duk fif goma muna da dala uku idan 1.4 ne duk fif goma muna da dala nawa muna da dala hudu so haka abin yake tafi har zuwa me har zuwa standard loss size ina fatan mun fahimta so don haka bara mu jira wannan kasuwar mu ga abin da Allah zai yi in ya so ko daga baya ne sai na zo na ɗora domin 'yan uwa su zama shaida. ina fatan za a kasance da mu kuma sannan yan uwa dan Allah a riƙa min laikin sosai a videos ɗin da nake yi saboda wannan laikin ɗin yana taimakawa ƙwarai da gaske domin a yayaɗa bidiyo sosai domin kuma haka ne zan ƙara tabbatar da cewa ana jin daɗin wannan darasi na ganin kun ƙara mun ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku abubuwa masu muhimmanci wanda za su amfane ku ƙwarai da gaske don haka mu jira kasuwan nan muga abin da Allah zai yi a kanta sannan sai na dawo. Yawwa ‘yan uwa kamar yadda za ku gani cewa kasuwan mu ta gama ko kuma in ce abin da muka sassaita an je an taɓa shi. So kamar yadda kuka gani dama na faɗa muku in dai mutum ya lissafa abin daidai so idan mutum ya yi zai ba shi daidai idan kuma ka ga bai baka yadda muka yi ba to gaskiya mutum baka yi lissafin daidai ba. so kun ga shine wannan result ɗin wannan karatun namu wanda kowa dai yanzu dai ya gani kuma yana a matsayin shaida wannan ma da ga wadda bata kai dala ɗayan nan ba shi ma mistake ɗin daga waje na aka samu wajen sa ainihin tv ɗin maimakon na sa 6 sai kuma na sa 5 to shi yasa sai na cire fif ɗaya kenan ba tare da na sani ba sannan kuma wayannan da za ku gani wayannan su ne tagwayen odojin da muka sa musu um, sl daga ƙarshe wanda za ku gansu shi nan 1.17542 din nan na ƙasa ma 1.17542 din nan to za ku ga cewa wannan odojin tare muka yi su sannan kuma muka sa musu me muka sa musu sl iri ɗaya wanda muka kirga fib nawa fib goma muka kirga sannan muka sassa musu kowanne so idan kuka duba gashi nan da dala ɗaya muka fita daga kasuwa amma me kowace kuma a cikin su mun sa akwai wanda muka sa fif ashirin na take profit ɗinmu wanda kasuwa ta yi a ginsin ɗinmu shine muka fita da faɗuwar dala ɗaya ɗaya kuma muka sa fif talatin dala uku kenan shi kuma muka fita shi ma da faɗuwar dala ɗaya da ke duk ɗaya aka sa ainihin sl din so kun ga yadda ake kirga fifs ba tare da mutum ka sha wahala ka shiga cikin chat ka ɗauko wani ainihin trend line ko kuma course um, mouse course ka dinga ja yana karkacewa kuma a hakan ma an ka sa ka ga baka zana daidai ba to wannan shine zai nuna maka ainihin actual abin da zaka samu a kasuwa da kuma abin da zaka rasa idan kasuwa ta yi genin naka so kuma wannan abubuwan suna da matuƙar muhimmanci sosai kada mu ce za mu yi wasa da su wajen sa su a cikin kasuwanmu wai dan ko ina tsoron a rika fitar da ni da faduwa ba na samun riba so wannan shine daidai so ina fatan dai mun fahimci wannan karatun namu na wannan lokaci kuma na san yan uwa traders za su ji daɗinsa sosai saboda wannan hanya ce mafi sauƙi wadda mutum zai amfani da ita wajen ainihin kirga ainihin ribar da zai samu da kuma asarar da mutum zai samu so don haka yan uwa sai a je a yi faratikal a demo domin a ƙara tabbatar da abin wanda kuma bai iya bai je ya ƙara koya sosai da sosai ta yadda idan ka zo za ka saita abubuwan ka idan na shiga kasuwa so nake kawai na saita fif ɗina um, na saita kasuwa ta a fif kaza ko fif goma ne ko fif ashirin ne ko talatin ne ko fif ɗari ko fif ɗari uku ne so duka dai hanya ɗaya ce wadda za ka yi wajen yin wannan lissafin ka dora a kai kamar yadda muka nuna ba wata hanya da za ka dora wadda za ka yi wannan lissafin wanda ya wuce wannan so don haka yan uwa sai a ci gaba da subscribing wannan youtube namu mai albarka domin ƙara mun ƙarfin gowa da kuma ƙara sa mun ƙaimi wajen ganin na zakulo abubuwan da zai amfanar da ku domin ku koya cikin sauƙi kuma ku iya in kuka duba nan za ku ga cewa kasuwar yau ta ba da loss sakamakon mene yake faruwa a kasuwar an samu ainihin um, abin da ake kira da wannan ana kira da um, ranjin market yau kasuwannin su ta dinga yi so shi yasa muka sami wannan matsalar shi yasa kasuwa ta yi a against dina ina tunanin kamar ko an sami ainihin wani wani abin nan breakout to ashe breakout din na ƙarya ne shi yasa aka samu wannan larurin ba tare da kasuwar ta yi min yadda nake bukata ba so dama ita kasuwa haka take kuma tun farko dama na nuna muku ba don na trading na yi place order ba na yi ne domin na nuna muku yadda abin yake so gashi nan dai kun gani kuma na tabbata kun ɗauki abin da aka yi sai a je a yi ta practice a demo Allah Ubangiji ya ba mu nasara baki ɗaya. A nan na zo ƙarshen bidiyon kuma nake ce muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.